Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran masu ruwa da tsaki sun yi kira ga mutane kan buƙatar ba da himma wajen motsa jiki saboda inganta lafiyar jiki. Kamar kowace ranar Litinin yau ma za a ji shirin zauren matasa na Nasiru Adamu El Hikaya sai kuma sharhin jaridun Najeriya amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki. Masauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniyar. An ba da rahoton mutuwar wasu ma'aikatan jin kai su biyu a gabashin Ukraine a jiya Lahadi yayin da Rasha ta kai hari kan wata motar da ke dauke da wata tawagar ma'aikatan jin kai su hudu masu aiki karkashin wata kungiya mai zaman kanta yayin da jiragen Rasha mara matuka da dama suka farma Kiev kana suka jikkata wani mutum farar hula. kungiyar ta sanar ta kafar sada zumunta ta cewa ma'aikatan su hudu masu aiki da kungiyar road to relief kungiyar da take taimakawa ta kwashe waɗanda suka samu rauni a filin daga sun gamu da ajalinsu bayan da suka kasa fitowa daga cikin motar da ta yi katantanwa kafin ta kama da wuta bayan da aka kai mata hari a kusa da garin chesiviyar Rotten Relief ta shaida cewa wani ɗan ƙasar Canada Anthony Enat ya riga mu gidan gaskiya sakamakon harin da aka kai sannan kuma mai aikin sa kai Ruben Mawick da Hohan Matthias ta ɗan ƙasar Sweden sun samu mummunan raunuka ta ce. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya ce batun ganawar shi da shugaban china xi jinping na nan daram bayan gibin watanni goma ba tare da musayar bayanai tsakanin su ba a wani bangaren kuma ya shaida cewa ya haɗu da mataimakin xi tun farkon wunin jiya ni da tawagar ma'aikata na za mu gana da manyan shugabannin gwamnatin xi ya faɗa a wata ganawa da manema labarai a hanoi da yake amsa tambayar da wakilin muryar amurka ya yi masa ya ce na gana da mataimakin shi a indiya a yau ba wai yana nufin akwai rikici tsakanin mu bane don ban tankawa z wanda ya kaura wa taron shugabannin kasashen g20 wanda aka yi a kasar india ba kamata ya yi na gana da shi na fatan zan gan shi nan ba da jimawa ba jiya lahadi wani hucin girgizar kasa mai karfin 3.9 a ma'auni ya shammaci 'yan morocco a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku da daren ranar juma'a wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu biyu da ɗari ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta ƙiyasta cewa girgizar ƙasar mafi ƙarfin wato mai ƙarfin shida da takwas a ma'auni wadda ita ce mafi tsanani a kasar a tsawon karni guda ta shafi akalla mutum dubu ɗari uku aikin ceto na tafiyar hawainiya sannan wasu 'yan kasar ta kafafen sadarwa sun koka cewa gwamnati ta ki amincewa da shigowar ƙarin masu aikin ceto cikin kasar anwar fres wanda ya kafa kungiyar masu ayyukan ceto ta rescuers without borders ya ce mun sani cewa akwai bukatar a yi tono a inda gidaje suka rushe domin a ceto mutane cikin gaggawa tawagarsa ta masu ayyukan ceto ta makare a paris inda take jiran samun izinin shigowa morocco sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar ta kafar watsa labarai ta cnn cewa amurka ba ta bata lokaci ba wajen yi wa morocco yin taimako a shirye muke muruga a cewarsa to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Garin yadda mutane da dama kan ci abin da suka ga dama kuma suke kulawa da lafiyarsu da ya sa gwamnatin jihar Kaduna jawo hankali kan bukatar da himma wajen motsa jiki da kuma zuwa ganin likitocin kashi da neman waraka ba tare da shan magani ba. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikare ya aiko mana. Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dabta Hadiza Sabuwa Balarabe wadda dama likita ce. Ta ce motsa jiki kadai zai iya magance cututtuka da dama ba sai an sha musu magani ba. mataimakiyar gwamnan wadda kwamishiniyar lafiya dabta umma ahmad ta wakilta a wajen wani taro na ranar likitocin kashi da motsa jiki na duniyan da ya gudana a jami'ar jihar kaduna wato kasu ta ce likitocin kashi za su samu dukkanin goyon ba daga gwamnatin jihar Kaduna. rayuwa yanzu ta zama wata iri wadda mutane ke cin komi da suka ga dama kuma mutane ba su motsa jiki cututtuka sun yi yawa musamman cututtukan shanyewan barin jiki da sauransu. So waɗannan likitoci suna taimakawa mutane. Maimakon kaga mutane sun zama guragu a koma ana bara da sauransu suna ba mutane dama su dawo yadda za su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma ba tare da takura ba. ba so muna yi musu fatan alheri mu kuma a gwamnatance za mu ci gaba da ba su goyon baya da karfafa su da izinin Allah taken taron likitocin kashi da motsa jiki na bana dai shine hanyoyin magance cututtuka ba tare da shan magunguna ba kuma shugaban kungiyar likitocin kashi da motsa jiki waɗanda ba sa amfani da magunguna wajen magance cututtuka a jihar Kaduna Dabta Bashir Sabo ya ce da yawan mutane ma dai basu fahimce su ba. Lallai fa akwai hanyoyi da yawa da ake warkar da ciwuka ba tare da an sha magani ba. Ɗaya daga cikin su shine wannan hanya ta physiotherapy. Kasan muna da karancin physiotherapy a Najeriya da kuma Arewa. Misali ka ɗauki arewacin Najeriya arewa maso yamma duka yawan physiotherapist ɗin da ke wa'annan jihohin su ɗari hudu ne. Ya za a ce mutum ɗaya yanzu ni a matsayina na physiotherapy ni kaɗai. A ce wai ni kaɗai ni ke da alhakin duba mutum dubu ɗari da goma sha takwas ni kaɗai fa. To ya kamata a ce a wayar ma mutane kai amfanin physiotherapy din wani in ka ce mai zo physiotherapy saboda muna da sunaye da yawa da ake ce muna wani zaka je ya ce ai ni ba zan je gashi ba ba su san cewa ka iya zuwa gurin physiotherapy shi ba gashi zai maka ba hanyoyi ne na dabaru da amfani da kayayyakin mashina da yawa wa'inda wani ma taba jikinka ya zai yi wani guri wanda illa ka take warkar da kai karancin likitocin kashi da motsa jiki dai na cikin manya-manyan matsalolin da aka tattauna a wurin wannan taro sai dai mataimakin shugaban jami'ar jihar kaduna wato kasu farfesa abdullahi musa ya ce jami'ar ta shirya magance wannan matsala baki daya kullum mu kudirinmu shine mu tabbatar cewa eh, jami'ar kaduna state university ta yi fice to saboda haka shine ka ji a jawabi na na ce mun ware kuɗi zunzuruntu na miliyoyin nerori saboda mu taimaka ma wannan tsangaya na likitocin kasusuwa da na gabubuwa wanda a turanci ake ce mishi physiotherapy ma dai wasu daga cikin likitocin da suka kware a wannan fanni sun bayyana abubuwan da suka fi mai da hankali. Sunana Dr. Isa Abdullahi daga ABU Teaching Hospital Shika Zaria. Mun wayan mu da mutane kai akan lalle lalle ilela kada mutum ya zama yana sedentary lifestyle kai kullum sai dai ka ci ka kasha ka kwanta. Kullum muna nuna ma mutane muhimmancin motsa jiki. Sunana Dr. Aisha Sada. So wannan rana muna amfani da ita mu kara faɗakar da mutane akan shi physiotherapy tsafi ne shi da kuma amfanin shi saboda mutane da yawa ba su san menene shi. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi wani harin jirgi mara matuki da aka kai a wata kasuwa a hartun babban birnin kasar Sudan ya kashe akalla mutum 43 a cewar 'yan fafutuka da wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya a daidai sa'ad da sojoji da wata kungiyar 'yan sa kai mai karfi da ke gaba da su ke fafatawa ta neman iko da kasar. sannan wasu sama da hamsin da biyar sun jikata a unguwar me a cikin babban birnin na hartun inda aka jirge mayakan rsf da dama masu fafatawa da sojojin in ji kungiyar likitocin kasar ta sudan cikin wata sanarwa an garzaya da waɗanda abin ya ritsa da su zuwa asibitin koyarwa na bashar domin kula da lafiyar su. kwamitocin 'yan turjiya wadda wata kungiya ce mai taimakawa wajen shirya yadda za a ba da agajin jinkai ta kafa wani faifayen bidiyo a kafar sadarwa wanda ke nuna gawarwakin na naɗe cikin likafani a harabar wani asibiti a ƙarshe jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari wa dakarun gwamnati a babban birnin audagal wanda ke gabar kogin shabel da sanyin safiyar jiya lahadi harin ya yi sanadin ba ta kashi tsakanin mayakan al-shabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan garin na audagal wuri ne mai tasiri inda dakarun gwamnati suke kare wata gada mai mahimmanci wadda jami'ai suke cewa tana da mahimmanci wajen kare ayyukan masu shigo da motoci dauke da bama-bamai na 'yan al-shabab ta barauniyar hanya zuwa cikin birnin kasar mogadishu A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Al'adun gargajiya farfado da al'ada kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro bar da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. da ke taɓa da ke ciwo matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Muna nan dai a ci gaba da zauren matasan a garin ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sago a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren kamar yadda muka bayyana shirye-shirye na baya inda suka koka da cewa ga dai damuna nan ana na ana ci gaba da yi amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar ɗauki daga hukumi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a iya samun noman yadda aka saba ba, to mutane su riƙa yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Umar Yakubu Fama na bayani kan hanyoyin da yake ganin in an bi za a iya samun bakin zare. Matasan su haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba yanzu mu da nake maka police station mu ta dan umaru division din babu plate din yan sanda babu abin ga na Najeriya gaba ɗaya sun ɗaya da komi har yanzu babu wani wanda an ka kawo a wurin. Amma Nasiru gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawunan mu da ku yan jarida akalla shine don Allah a irin waɗannan program din ba mu kaɗai ba zama na kowane lokaci akai akai ana bi saboda ana tuntubar mutane kan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama na in an yi wannan program din ya zama an sa shi ga kafafen yada labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shuni za su iya jin irin hukumar da mutane suke suke zama cikin ta don su kawo masu dauki su ɗauka. kada su manta wannan ƙasar duka ta mu ci gaba ɗaya. kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine yan dokanmu da suke don duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗai sun waƙe sun kamar yadda kaji wanda ya yi magana ɗazu ya yi magana cewa sun gudu haka ne sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploy naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi kamar abu. Eh wato abin da muke faɗa Umar ba za ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da an ko an kaurar da su da irin wannan maganar. Ok, to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi haƙuri, mu gare mu abin da muka fahimta kamar sun gudu, amma tun da kalmar gudu ba ta da daɗi, to sun bar wajen. kuma barin wajen nasu mu ganin su idan mutum biyu ne aka kai ga wuri wallahi suna ƙara mana ƙarfi sosai. kuma waɗannan wuraren da nake gaya maka duk wani dan doka da aka kawo tun daga kan soja har abin da ya sauke zuwa dan sanda ni nan da nake maka magana ina cikin PCRC member sannan kuma ina zama ina wakiltar sakatare na kungiya ta dan Umar Student Association so duk wasu abubuwa da za a yi mugin zuwa local government zuwa jiha tare da ni ake zuwa ni na san wahalar da muka yi wurin mu je mu zauna da kwamishina mu zauna da manya-manyan 'yan siyasa mu sai dai su ce maka wani ku yi haƙuri za a zo a yi ku yi haƙuri za a zo a yi har yanzu hakuri ne muke ana ta kake mana yan uwa ana ta kake mana yan uwa kuma an hana mu noma kaga wannan abu abu ne wanda sai ka kamar cewa kaman da gangan ake so kai alhamdulillah kamar da ka ji malam Bara'u yayi magana a his excellency gwamna Atiku ba gudu lokacin da mutanen nan suka fito cikin gonakinmu suka dinga harbin mutane sun kashe manomi sama da arba'in da uku shi tsohon gwamna ya zo da kafan shi har cikin dan umaru yake faɗa da bakin shi i quote yake cewa shi abin da ya ɗauka dan umaru ya ɗauka kawai yan ruga ce karama haka ya sha mamakin zuwan adadin mutanen da ya gani suna suna rayuwa a wurin duk lokacin da ake gaya mai sai a ce mai ai yankin dan umaru kawai dan yanki ne wanda bai wuce ruga nawa ba bai wuce kaza kaza ba amma da yazo da bakin shi yake wannan magana har ta kai ga dan yazo tare da shi akwai sanata akwai sanata eh, tsohon sanata namu sanata bala na Allah tare da shi aka zo akwai kuma 'yan majalisu na na jiha waɗanda suka zo to kaga sun gan cewa lallai wannan garin abin da ake basu daban abin da shi ya gina makan shi daban har yasa ya kawo gyaran makaranta ya duba ya ga ya wai wannan firamare ce aka ce mai firamare ce ya kawo ya yi kokari ya ce za a sa a gyara to alhamdulillah an gyara kuma mun gode ma gwamna sannan zuwan da ya yi mana jaje wallahi mun ji daɗi wannan sabon gwamnan da yake yake ci yanzu a shi Dr. Nasiru Idris Karon gondu ya yi bayanin cewa don ko da abin ya faru gaskiya yana Saudiya. Ni na san da haka yana Saudiya. So amma ya ce idan ya dawo Saudi zai yi kokari ya zo ya jajanta ma mutane kuma ya ga yaya yanayin da mutane suke rayuwa ta wurin. amma haka shine gwamnati ai. Ita ce gwamnati. Ya zama na gwamna ya bar wurin shi ya je wuraren da suke da matsaloli ya je ya duba da kanshi. Idan bai zo ba ya tura wakilan shi a haɗa delegate a je a duba a zauna tare da mutane a zauna tare da shugabannin gari irin kamar su shi abun nan dagaci namu a zauna da shi a yi magana da emiya menene matsalolin wuri kaza sai a magance gaskiya alhamdulillah muna kyautata mai zato kuma muna fatan wannan bayanin da muke yi ya zama da ya kai ga Dr. Nasiru Idris Karon Gwado mai girma gwamnan jihar Kebbi da shi da dukkanin dan majalisa ko kuma dukkanin wata hukuma ta jihar Kebbi da take da uh, sa hannu take da ruwa da tsaki wurin kawo mana dauki ba mu kaɗai ba dukkanin waɗanda suke waɗannan bala'in suke shawuwa muna son ka tura wannan ya zama ya wakilci gaba ɗaya ƙasa ya kai ma shi his a shugaban ƙasa bola a asuwaji bola ahmad tinubu ya zama a fassara mai idan baya jin hausa a fassara mashi da hausa irin kalar ukuba da muke ji don gaskiya mun ga taken nasara ga irin tafiya ce ba kamar ta yin buhari ba don irin yadda abubuwan da ake sorry to say da can shiru kake ji abubuwa ce a yi ta a yi zaka ga shugaban kasa ba maganganu da yake kawowa na irin jajantawa da kuma irin kokarin da yake yi to muna muna da kyautata mai zato don Allah don Allah muna faɗa da kakausan murya su yi hakuri, su gane cewa da mu da su duka waɗannan wuraren zamu bari kamar kamar yau ne 2015 ta yi aka muka je guguwan neman zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari muna kyautata masa zato yanzu gashi har ya gama abin da yake yayi murabus wannan ma yana neman wata na daya ba murabus ne ba ba murabus ne ba ya kammala wa'adi oh ya kammala wa'adin shi okay ya kammala wa'adin shi ya sauka to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su muna da manya-manya waɗanda suke suna nan Abuja akwai waɗanda suke suna Sokoto akwai waɗanda suke suna Kaduna akwai a yaɗa su saurari waɗannan bayanan namu don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi haƙuri su yafe mana don Allah su yi hakuri su cire mu cikin wannan guba da muke fama da ita. Matasa matasa barkanmu da ci gaba da wannan shiri na zauren matasa na VOA ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. to a matasa yanzu za mu shiga bangaren duk wanda yake da wata magana zai iya ambar faɗan sunansa sai ya ba da guduma shine mataki ko in ce babi na ƙarshe na wannan zantawa da muke ɗauka daga nan garin dan umaru da ke yankin da ke yankin dankowa sago a jihar kebbi arewa maso yammacin najeriya to duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya faɗi abin da zai faɗa muna da tambaya sai mu yi masa to sunana isa el usman a gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta boa ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari mai albarka na dan umaru mu dai duk mu bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wanga yankin ba don haka muna kira ga gwamnati don Allah kamar da shi honorable Umar fa ya faɗi don Allah a taimaka a kawo mu doki a kawo ma ɗan Umar doki ɗan Umar na cikin wani hali ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Eli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum A gaida Nasira da mail Hikaya yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da punch na cewa shugaban najeriya swaju bola ahmed tinubu ya bayyana cewa taron kungiyar g20 ba zai kammalu ba sai an saka tarayyar najeriya cikin wannan kungiyar a nan gaba bola ahmed tinubu ya bayyana haka ne a jawabinsa wajen taron kungiyar g20 na kasashen da suka ci gaba da aka kammala a birnin new delhi na kasar india sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban amurka joe biden buhari ya yaba da jagoranci da kuma kare mulkin demokradiyya na shugaban najeriya bola ahmed tinubu shugaban amurka joe biden ya furta hakan ne a lokacin da ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu a taron kungiyar kasashe na g20 masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a birnin new delhi na kasar india wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce biden ya jinjinawa wa bola ahmed tinubu a wannan taro sai kuma jaridar blueprint daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka lauyoyin tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakar dan takarar jam'iyyar pdp na shugaban kasa da kuma peter obi dan takarar jam'iyyar labour sun bayyana aniyar su na garzayawa kotun koli domin ɗaukar karar da aka zartar wanda ya baiwa shugaban najeriya na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu nasara a zaben da aka gudanar na shugaban kasa a kwanakin baya hukuncin da alkali haruna tsamani ya zartar dai ya baiwa asuwaju bola ahmed tinubu nasara takara tare da yin watsi da dukkanin kararraki da 'yan takarar guda uku na jam'iyyun labour party da pdp da kuma adm suka shigar yanzu dai masu ɗaukar kara suna da makonni biyu domin ɗaukar karansu zuwa kotun kolin najeriya sai kuma jaridar zai daya daga cikin manyan labaranta na cewa ministan babban birnin tarayyar najeriya wilson wike ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa ya kai karan tsohon ministan birnin tarayyar najeriya abuja malam muhammad musa bello a gaban hukumar efcc da icpc dangane da binciken wasu kudade da aka ce an yi kwangila da su wanda kuma ya zarta fitar hankali minista wuke ya bayyana cewa ko kadan babu kamshin gaskiya game da wannan rahoto da ake bazawa da musamman ma dai ta kafofin yada labarai a najeriya sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar efcc ta kwace kusan naira miliyan 100 daga hannun wani dan najeriya wanda ya damfari wata ba amurkiya a lokacin da suka haɗu ta yanar gizo da kuma da alkawarin yin aure a tsakanin su bikin mika wayannan kayayyaki da aka kwace a wajen ɗan damfaran ga wannan ba amurkiya wanda aka gudanar da shi a abuja ya haɗa da wani gida mai ɗakuna guda uku a jihar edo da kuma wasu kuɗi har naira miliyan goma sha tara da wata mota samfurin lexus ga ita wannan ba amurkiya mai suna cheryl dane cook ƙarshen sharhin jaridin kenan huta lafiya A gaida baban gida, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen an ba da rahoton mutuwar wasu ma'aikatan kai su biyu a gabashin Ukraine a jiya Lahadi. yayin da rasha ta kai hari kan wata motar da ke dauke da wata tawagar ma'aikatan jin kai su hudu masu aiki karkashin wata kungiya mai zaman kanta yayin da jiragen rasha mara matuka da dama suka farma kif kana suka jikkata wani mutum farar hula kungiyar ta sanar kafar sada zumuntarta cewa ma'aikatan su hudu masu aiki da kungiyar road to relief kungiyar da take taimakawa ta kwashe waɗanda suka samu rauni a filin daga sun gamu da ajalinsu bayan da suka kasa fitowa daga cikin motar da ta yi katantanwa kafin ta kama da wuta bayan da aka kai mata hari a kusa da garin shasiriyar a jiya lahadi shugaban amurka joe biden ya ce batun ganawar shi da shugaban china xi jinping na nan daren bayan giɓin watanni goma ba tare da musayar bayanai tsakaninsu ba a wani bangaren kuma ya shaida cewa ya haɗu da mataimakin zi tun farkon wunin jiyan ni da tawagar ma'aikata na za mu gana da manyan shugabannin gwamnatin zi ya faɗa a wata ganawa da manema labarai a hanoi da yake amsa tambayar da wakilan am'o da wakilin amurka ya yi masa ya ce na gana da mataimakin shi a india a yau jiya lahadi wani hucin girgizar kasa mai karfin 3.9 a ma'auni ya shammaci 'yan morocco a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta aku da daren ranar juma'a wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum ɗaya. majalisar ɗinkin duniya ta ƙiyasta cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 a ma'auni wadda ita ce mafi tsanani a ƙasar a tsawon ƙarni guda ta shafi akalla mutum dubu ɗari uku. A jiya Lahadi wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai a wata kasuwa a hartun babban birnin Sudan ya kashe akalla mutum arba'in da uku a cewar 'yan fafutuka da wata ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya. A daidai sa'ad da sojoji da wata ƙungiyar 'yan sa kai mai ƙarfi da ke gaba da su ke fafatawa ta neman iko da ƙasar. jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari a daga wadakarun gwamnati a babban birnin audegal wanda ke gabar kogin shabel da sanyin safiyar jiya lahadi harin ya yi sanadin ba ta kashi tsakanin mayakan alshabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Solomon Abu daidai da ta mana sauti da bada umarni da ma mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.